a garin muna nan aka ciccire wajen aka yi komi aka tsintsince damomin su yaran aka sa abu dan a family din ni kankin kaina mun rasa wajen mutum talatin ne da hudu wanda abin karfe sha ɗaya tashi jiya aka kira mu aka gaya mana aka sanar dare yayi karfe tara na yi muka kama hanya sai garin a garin muna nan aka ciccire wajen aka yi komi aka tsintsince damomin su yaran aka sa abu duk abin da ya faru a idan mu na dauka a waya da. mutane ɗaya ɗaya ana sa a mota ana sa a mota haka aka dauki gaban da wanda aka tattara su aka zuba su wasu ma duk sun makale namun su a cikin saman kwano da ice ka gane to gwamnati kuma muna gurin nan babu wanda muka gani ba wani security ba wani komai da aka kawo jami'an tsaro babu daga mu yan uwa sai mu yan uwa sai dangi sai kaji kawai su ne a wurin me za su yi bom biyu suka saka suka saka ɗaya bayan minti talatin suka kara saka ɗaya yaran da suna taimaka bar su kwashe wayancan aka ƙara sako musu ƴaƴa wani gidan wallahi namiji eh, eh, ɗaya ɗaya tsira da shi wani da biyu suka tsira da su wasu an kashe musu goma goma sha biyu wasu sha ɗaya ba wanda maulidi suke yi ba wa'insu goyo a bayansu aka ciccire goyon aka cire goyon goyon alhamdulillah ba su mun mutu wasu amma wasu sun mutu iyaye sun mutu amma ƴaƴan suna nan da ransu ƙanana amma mafi yawanci kananan yara su ne a gaba su suka fara bukuwa. kuma a duk shekara muna gabatar taron maulidi na akalla su goma sha biyar muna cikin yin shi kuma ya kai ga wannan jirgi wanda yake ba ma ka gani sai daga jikarin shi aka sako wannan bom a wannan wuri ya tarwata al'umma ya kashe al'umman da yara da maza da mata kananan yara wasu ma ga sun yi fisis ne sai dai aka ɗauki naman su mun tashi don mu je kai ɗaukin ɗauko al'ummar mu jirgin nan ya ƙara dawowa wasu inda suka suka shiga nan ya ƙara a ƙara jewa masa wannan bombin a ƙara bombin din su dan a family din mu ni kankin kaina mun rasa wajen mutum talatin ne da hudu kuma a yanzu muna da patient mutum sittin da shida a nan asibitin barau ina jira ga hukumar ƙasar nan namu in dai ana son a yi mana adalci in di ita mai adalci ne to muna ana sa adalci to a biya mu diya أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه آل الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون muna miƙa saƙo na ta'aziyya da jajantawa ga dukkan musulmai na duniya da dukkan musulmai na duniya tunda musulmai aka kashe to shi kuma musulmi a ko da yaushe dan uwan musulmi ne mumini ma dan uwan mumini ne saboda haka wannan ba wai iya yan ɗariƙan tijjaniya wani a wannan duk musulman duniya ne to amma musamman ga su yan ɗariƙan tijjaniya na yan uwanmu wanda suke wajen maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna wajen maulidin manzan Allah la ilaha illallah suna wajen maulidin annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka zo aka musu ta'addanci aka saka bom ba bindigar bom aka saka bom abinda aka rubuta a rubuce an ce mutum hamsin amma labarin da muka samu daga wajen ba a magana mutum ɗari ma ko ɗari da hamsin an ba haka kamar yadda kuka ji su da kansu wanda abin ya shafa sun yi magana wato wato ɗan wa musulmi musamman ɗan ɗariƙa tun da ku ne masu yi maulidin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƴan uwana mu da suka yi wafati wallahi ba abun ma a tausaya musu ba abin a musu kuka bane ba abun a musu kuka bane saboda almautu la yadurru liman qad sa'ida bal huwa rahatun liman qad shi mutuwa baya cutar da mutumin da Allah rage shiryar da shi ta farki, ta farki mai kyau kai bari ma dai hutu ne ga duk mutumin da Allah ya ba wa shirya ai ba wani shiryan da Allah ya kai ya shiryar da kai akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan tafarkin manzan Allah kana kan tafiyar manzan Allah kana cike da soyayyar manzan Allah ajali ya zo dauke ka a wannan ai kamata ma a muku barka to amma saboda rai saboda sabo sai zama na cewa za mu yi kuka ala alamil kira a bisa raɗaɗi na mutuwa za mu yi kuka saboda an saba da su ‘yan uwa ne abokanai ne matattakinmu ne iyayen wasu ne ga sunan dai saboda wannan sabon sai ya sa a ta kuka amma hakika ba ma abun yi musu kawai ne a yi musu godiya ne saboda su yanzu haka suna can suna cikin aljanna saboda akan tafarkin da suka tafi akai akan tafarkin da suka sabanin yanzu wasu naka samu suna wajen aikata wani abun banza ne wannan abun ya zo same su amma su alhamdulillah su a inda suke aka biyo su har wajen aka zo aka musu ta'addanci aka biyo su har inda suke laifin mai suka yi ne laifinsu muna da shugabanni a ƙasan nan wanda Allah ya ɗauki amananmu ya danka muku kuma amanan nan da aka ɗauka ga danka muku ba a ce wai dole sai wani ɓangare a da musulmi da wanda ba musulmi ba in dai ɗan Najeriya ne amanansa yana hannunku dole ku kiyaye shi dole ku kare shi ba san daga na jirge taso ba ba san ina ya sauka ba amma kuma ya zo amma kuma an san ya barna to duka waɗannan abubuwan wanda suka yi abin su ma za su mutu ba yadda wannan suka je kuma ku jira lokacin ku nan zuwa za ku je saboda komai zai kowa zai mutu kuma inna rabbaka labil mirshad inna rabbaka labil mirshad Allah yana madakata yana jiran ku yana jira yana jiran kowa akan abin da ka aikata Allah zai jira ka a wajen duk abin da ke faruwa ba wai Allah baya so bane yayi hukunci a Allah ya yi mana jinkiri ne duk abubuwan da muke Allah ya mana jinkiri ne an dauki duniyan da faɗi wannan abin ya faru sau biyu kenan ya faru a Katsina ya faru a Katsina laifin me muka yi mu ɗan ɗariƙa laifin me muka yi laifin mu kawai don muna son manzo Allah laifin mu muna yin maulidin manzo Allah shine kawai laifin saboda muna yin maulidin annabi ya faru a katsina ya faru a katsa haba jama'a haba jama'a ba za mu gushe ba za mu ci gaba da gaya wa Allah duk wannan ɗariƙan tijjaniya ya gaya wa Allah Allah ya bi wa waɗannan bayi haƙƙinsu mu ma ƴan uwansu Allah ya bi mana haƙƙinmu na tayar mana da hankali da aka na ɗaga mana hankali dan duk wani mutumin kirki ba zai ji wannan abun ya shiru ba duk abun da ake fa ana yi ne wai akan duniya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 كم ملوكا آه كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست كرابا وأفنى الدار عليها أين الملوك التي كانت مسللة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها shugabanninmu ana yin wani abin da duniya wadda ita duniya babban zaman ka lafiya ka bar abin da yake cikinta la dara mautu ya mauti yaskunuha kuma ku sani ba ku da wani gida yanzu kuna kuna duniya kuna zaune a gidaddakin ku na duniya ku je yadda kuke so ku sa wanda kuke so to amma idan ka mutu la dara mautu ya sukunu ha ba ku da wani gidan da wani mutum zai iya zauna a lahira illa lati kana qabla al-maut yabniha sai wanda ya gina kafin ya mutu sai gidan da ka gina kanka mutu shine idan ka je lahira zaka zauna ciki to wani gina ne ka gina kanka mutu wannan aikace aikacen alkhairi da ake aikatawa su ne gine ginen lahira fa in bana ha bi khairin da ba maskanuhu idan ka gina shi da alkhairi zaman ka zai yi daɗi a ciki wa in bana ha bi ka ba ma fiha da kai da abin da kuka mallaka idan ka gina ta da sharri da irin waɗannan abubuwa a kashe mana mutane ka ba ma fiha amwaluna li zawli mirasu jimawa. dukiyoyinmu da abubuwan da ka tara duk da ka mutu ka bar wa magada wa duruna kara wa duruna li kara bi gidadin da ka tara ka tara shi ne gobe jibi ka ji an wayi gari wani lokaci ya rushe komai zai kare a duniya zai bar zai bar Allah kadai shi ne zai warzu kan min madai fil afaqi ina manya manyan birane da aka gina kafin zo ku amsan karaban wa afnad daru aliya ta zama kufai fai kan ainihin mulukun lati kanat musaltanatun ina manya manyan sarakunan da aka yi su a duniya hatta saqaha bi kasil mauti saqiha mutuwa ta shayar da su guba cikin gidauniyanta za ku dawwama ne ku ta fito zaɓe ta je kamfen ta yi komai wannan ba laifi ba ne ba sai wai wannan zancen zanga-zanga wai shi ne laifi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tsokaci ne akan maganar Malam Abubakar Tirayam. Eh, Malam Abubakar Tirayam ka yi magana akan rashin dacewar mata su fito su zanga-zanga. To sai nake ganin kamar ba aka fara zanga-zanga a Najeriya ba, kuma ba iya Najeriya ake zanga-zanga ba, kuma ba iya musulmin Najeriya ne suke zanga-zanga ba. Duk duniya an yarda da zanga-zanga tunda an yarda da demokuraɗiyya. Kuma nake ganin in dai har dimokuraɗiyya ta yarda ah, mace ta tsaya zaɓe bayan zaɓen nan ta fito takara bayan ta fito takara ta je ta yi yawon kamfen bayan ta je ta yi yawon kamfen ta zo ta hau layi ta kaɗa ƙuri'a shi ne nake ganin duk wannan addini bai hana ba ko kuma wa'azi bai zo akan a daina zaɓe ba ko wani abu to menene Eh, laifin wannan matan don sun fito sun kare ƙuri'un da suka zaɓa ta hanyar zanga-zanga tunda dai duk dimokuraɗiyya ce ta tanadar da wancan tsari na zaɓe haka zalika wannan zaɓe na zanga-zanga kusan sai in ce abu ɗaya ne tunda dai menene eh, kuskuren da ake gani kamar sun yi ma'ana abu ne ake tunanin ko za su fito su nuna ɓacin rai ko wani abu makamancin haka ta hanyar kariya tunda zanga-zanga aka ce zanga-zanga kuma kamar yadda muka gani dai a zahiri nuna fitowa za ka kare haƙƙinka kuma mu yadda muka ga matan nan suna yi ba da yadda suka zo suna yi ba ba wata siffa ta jikin suka fito da ita ta baɗala ba ba wani abu ba ne ba a'a takaici suke suna nuna ɓacin rai suka fito suna nuna duniya ya kamata su ma su fito su ba da gudunmuwarsu a kan kare haƙƙin abin da suka zaɓa sannan malam da Allah a ɗan rage zafin aƙida da Allah a ringa fitowa ana faɗa alkhairin gwamnati kamar yadda na san ka a baya da tabbas da kafin ka fara ɗaukar site kana fitowa ka faɗi gaskiya amma yanzu an yi abubuwa da dama a wannan gwamnati da dama na alkhairi wanda ya kamata a ce a matsayinka na malami ka zo ka hau mambari ka yaba ba wai lallai kai ko da shi kawai kuskuren abu kake nunawa ka zo ka faɗa wa duniya ba wannan nake gani malam kuskure ne da ala malam mu ɗalibai ne na ilimi ne an ce da sauran na gaba ake ganin zurfin ruwa ya kamata a ringa ajiye mana abin da zamu zo mu alfahari da shi ba wai yau mu ce malam ya ɗau sai kaza ba a yau gobe malam ya ɗau sai kaza ba idan kai malami na addini ne ka tsaya kai da awarka ta addini kuma ka ringa tsage gaskiya da ƙarya idan aka zo aka yi abin alkhairi ka fito ka ba haka zalika na shari ka zo ka soke shi sannan in dai har an yadda mace ta fito zaɓe to ban ga aibu ba tunda duk abu ɗaya ne ta fito zaɓe ta je kamfen ta yi komai wannan ba laifi ba ne ba sai wai wannan zancen zanga-zanga wai shi ne laifi gaskiya dai ni dai a matsayin ɗalibin ilimi ni ba a kyauta ba gaskiya